wasu salamu ala rasulullah wa ala ajiye wa sabi da wa tsarka da su a cikin salamu alaikun wa rahmatullahi wa baraka su a cikin lalace wa ba a cikin lalace wa ba a cikin lalace wa ba a cikin lalace wa ba a cikin a cikin lalace wa ba ba a cikin lalace wa ba a cikin lalace wa ba ba a cikin lalace wa ba a cikin lalace wa ba cikin lalace wa ba a bayan ta ƙare jinin hailanta ba tare da ta yi sallah ba hatta tafsila sauba wai sai ta wanke tufafi kafin ta yi sallah gashi ba jini ya dauke ba za ta yi sallah ba sai ta wanke tufafinta wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an wannan bid'a ce haramtacciya ga haduwar malamai wa fil madkhal ya zo cikin madkhal wal yuhdar min hadhihi bid'atin muharrama ai taka tsantsan daga wannan bid'a haramtacciya allati yaf'aluha ba'd min sa'a wanda wasu sashen mata suke aikatawa hiya an dafa da ba'dan ba'da man qata dam bi ghairi salati shine ta zauna bayan jinin ya yanke ba bayan jinin ya yanke matar ta zauna ba tare da sallah ba hatta ta bisila tauba har sai ta wanke tufafinta wa taf'ala ma huwa a'zam kuma ta aikata abin da ya fi girma wa annaha la tusalli wa la taqdi ma fawwatat shi wai ita ba za ta yi sallah ba ba za ta yi sallah ba sannan ba za ta rama abin da ta kubutar da shi ba bayan isra'iliya bayan yankewan jininta wa qabala italiya kuma kafin ta yi wanka wala ya fama fitar tarki salati amdan baya buya abin da yake cikin barin sallah da gangan baya buya abin da yake cikin barin sallah da gangan na zunubi kenan barin sallah da gangan yana haifar da zunubai masu yawan gaske a cikin al'umma na'am intaha magana ya kare wa ذلك ما ma yaz'umu النساء daga cikin nan akwai abin da wasu mata ke rayawa wa huwa anna nufasa tabqa shine lalle mata masu nifas suna wanzuwa 40 yawman kwana 40 ba wanka ba sallah kwana 40 ba wanka babu sallah walawin qata'a an ko da jinin ya yanke a gare ta wa huwa bid'atun muharramatun eh irin wannan zama na ta ba wanka ba sallah bid'a ce haramtacciya ga ruwan malamai na'am nabbaha alaiha sahibul madkhal eh mai madkhal shine ya fadakar akan wannan ya anna daman nifas idan qata idan qata domin lalle jinin biki jinin biki idan ya yanki ko da ranar haihuwa ne na'am eh, sai ta yi wanka wa indama bakiyar shaharai idan jinin kuma ya dawo dawoma ya dade to ta zauna wata biyu kwana 60 intaha bayanu ma ahdathat wan nisa wato bayanin abinda mata suka fara da shi ya kare fi babul haid wal istihab a cikin babun haila da jinin biki wan nifas da eh, haila da jinin ciwo da jinin biki min al bid'i shaytaniyya na ainihin bid'o'i na shaytan ala sabili tanjihi al uqala akan hanya na ainihin fadakar da masu hankali la ala sabili ba wai kan hanya na iyakan cewa ba Allahumma wasiqna li ittiba'i sunnati ya Allah ka datar da mu gaban sunan annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda alfarman shi a wajenka marga mun yi bayanin wannan magana alfarma din cewa yana daga cikin abin da malamai na sunna suka dan yi nadaji ga al'allama a Sheikh Usman bin Fodiyo an gano wannan ku wannan kalma na tawassul bil jaf malaman sunna sun ce bir'a ne saka baya halatta wato mutum ya yi shi ya ce ya Allah dan darajar wani yi min kaza a mutum ya yi ƙoƙari ya yi aikin daraja ɗin sai ya yi tawassuli da aikinsa sai ya zama a tawassul bil amali salihah wanda wannan ya halatta amma yi da darajar wani kai ka yin wani aiki amma ka dogara da darajar wani kai kuskure an gane na'am yani bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa mimma ahdathu fi babi umuril masajid Eh, daga cikin abubuwan da suka kirkiro su mutane a cikin baban al'amuran masallatayya iktaru hatin mahallatil wahida wato yawaita masallatayya a unguwa daya unguwa daya daga masallatai ko ta ina ko masallatan duk suna da awan sunna wa huwa bid'atun makruha wannan bid'a ce makruha wa min zalika basu firashi fiha eh in masallatai suka yi wato za a yawaita raba kan al'umma an gane za a yawaita adawa da juna a yawaita gasa wanda wannan ba shi daga cikin manufofi na ahalin sunna duk masallacin da aka samu na sunna a je a yi sallah an gane wannan gama da zarar an gina masallatai masallatai sai zo ba burin bane sallah yanzu an mai shi siyasa ne sai a siyasantar da masallacin sai a rinka jan mutane zo mu je masallaci kaza a yi sallah a yi kokari a hana mutane halattar masallacin wani na maganganu ai masallacin wani ya fi cika masallacin wani baya cika to sai ga wannan ya haifar da gaba da adawa in an samu yan kwamitin masallacin sun fi kokari wajen kokarin janyo mutane a zuwa sallah masallacin su masallacin ya cika idan wani su ba ruwan su su burin kawai a zuwa sallah ba ruwan su da hada raba kan mutane ba ruwan su da kaza sai ga masallaci yana da karancin jama'a to irin wannan mai da wato akala masallaci a juyar da shi ya koma wani irin nau'i na riya da kuma wasu wasu irin manufofi to wato wannan bai dace ba na'am na wamin zalika basu shi fiye. daga cikin wannan akwai shimfiɗa shimfiɗa a cikin masallaci kamar yadda aka shimfiɗa a nan yanzu wa huwa bid'atun makruha shi wannan bid'a ce makruha zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam babu ainihin shimfiɗa kawai gaba ɗaya ƙasa ne kawai a zuba ya shire ko wani abu kawai a haukai a yi sallah to yanzu ya za mu ɗauki shimfiɗa da ake shimfiɗawa yanzu a masallaci da irin tayis ɗin da ake sawa yanzu hmm? shi dai zahirin magana malam ya nuna biri a ce makruha kenan mafi alkhairi kada a yi wannan shimfiɗa mafi alkhairi kada sa wannan tayi ɗin kawai sai a shimfiɗa ƙasa kawai irin ƙasan da mutum ko ya hau ba zai bata da ifafi ba kamar yashi haka eh? na'am shi ne ai magana da na faɗa kenan eh, ci gaban to ai malam ya san da ci gaban tunda yi magana da ci gaban shimfiɗa shimfiɗa shimfiɗa a yi ci gaba da tumala ya san da shi ya ce kana yi shi shimfiɗa babi ne na ibada tun da malam yin magana kan shi kenan zahiri ya nuna kamar ibada ne ba a san in za a yi sujada a yi sujada kan shimfiɗa ana so za a yi sujada a yi sujada kan ƙasa suna nabi ya magana wa kuma masal hasa laga. in mutum na sallah duwan da ya share tsakuwa a wajen sujada ya yi wasa ya kamar tayis za mu ɗauka tayis ƙasa ne ko in an yi sujada kan tayis an yi akan ƙasa amma zamani ya kai ga wanda yanayin ina sa tayis ɗin to dole sai ya zama ana buge tayis ɗin da kyau saboda in ba ka ba tufafi zai ringa ɗaukar datti an gano wani almuhim dai shimfiɗa yin sallah kan shi ba laifi ba ne babu nasin da ya nuna zahiri laifi ne sai dai shimfiɗan da yake mai laushi wanda idan mutum ya hau shi zai zama mai laushi to wannan ya saba wa manufa na ainihin tawazu a cikin sallah shudi. ya zama to an sa tayi mai laushi wanda mutum yana sallah yana shigewa ciki maimakon ya zama to ya zo don ya yi ibada to ya zo ne kawai don ya ya hole ya huta ya yi abin da ya kama da wannan an gano wannan masallaci waje ne na bauta ba waje ne na holewa waje ne na hutawa ba saka kiran shi da ya bid'a makaruha Allahu a'lam malaman fiqh da yawa sun faɗa haka ba shi kaɗai faɗa ba amma da zahiri gaskiya ba bid'a bane makruha asalin shi halal sai an samu dalilin da aka hana din na'am in aka samu mai laushin zai iya zama makaruhi shi mai laushin wanda mutum zai iya nutsewa to kaga in muka zo a bulugul mara babi na khushu za mu ga irin wayannan a ce a ce ana kokarin mutum ya goge tsakuwa don ya samu kaza ya samu sauki ko abin da ya kama da wannan yana son laushi yana son kaza to duk wannan bid'a ne ya sa alƙa'ida Allahu a'lam na'am wa min zalika ittiqad al-marawih fiha daga cikin wannan rukun fitilu a rukun ainihin wannan mafifici ya rike mafificin banka ko ta ina a rike banka ko kuma a rike mafifici a ciki wannan bid'a ce makaruha an gane ku to menene matsalar mafifici a cikin masallaci idan akwai tsananin zafi sai aka rike mafifici ko yana nufin a sashi a masallaci ana sallah mutane suna yi yau idan ana sallah ne mutane suna fifita to wannan gaskiya ya cancanci ya zambi ya cancanci ya zambi a makaruna amma idan ya zama to an bashi a sama gashi nan babu wanda ya taba shi ne yake shi da kanshi yake aikin to ba na tsammani wannan zai zama bid'a makaruna an gane shi wannan yana taimakon jama'a ne daga tsananin da suke ciki na ainihin wahalan gumi da zafi da sauransu kun da wannan a sauwaƙe musu rayuwa amma mutum ya riƙe yana fifitan ya kai maka san wannan a fili ba abu ne wanda ya dace Allahu a'lam zalika nasqul qur'ani wal ilmi fiha daga cikin wannan akwai kwafi wato mutum ya zauna yana fafan qur'ani da ilimi a cikin masallaci ya zauna a cikin masallaci yana fafan alqur'ani yana rubuta alqur'ani to in ba rubuta masallaci bai na za a rubuta in ɗauki alƙalami da littafi ina rubutun alƙur'ani ko kuma ina rubutun ilimi ina wallafa wani littafi a cikin masallaci shin ya halatta ko bai halatta ba eh, ya za a yi to masallaci in ba nan bane dandali na rubutun ilimi ina ya kamata ya zama dandali na rubutun ilimi eh, kaga masallaci shine wajen da ya cancanta ya zama to dandali na rubutun alkur'ani dandali na rubutun ilimi na addini na shari'a duk wannan gaba daya a gari to ban san dalilin da yasa suka ce rubutun ilimi a masallaci bid'a bane Allahu a'lam na'am huwa bid'atu makruha wannan bid'a ce makruha wa min zalika ta'limu sibyani fiha daga cikin wannan akwai karantar da ƙananan yara a masallaci yara ƙanana a ringa koya musu ilimi a cikin masallaci shi ma wannan bid'a ce makruha huwa bid'atu makruha bid'a ce makruha la yal'abu sharadi kenan ta inda ya kasance yaran ba sa wasa a masallacin wa illa huwa bid'atun muharrama don ko har suna wasa ya zama to bid'a muharrama ijma'an inda ba sa wasa a masallaci to yaya wannan karantar da kananan yara a masallaci yara kanana za su iya yin fitsari a masallaci za su iya yin bayan gida a masallaci za su iya sanya datti to ta wannan bangaren to shine abin da za a duba yara kanana za su shigo su shigo da yanayi wanda zai sa kasu ɓata masallacin misali a ce yanzu in za su shigo a sa musu kunzugu da ma'ana a sa musu kwamfas ta yadda ba za su yi fitsari ba sannan kuma malamai su sa musu ido kasu yi wani abu na barna na ɓata masallacin ko gurɓata masallacin sai suka yi kurakurai a kwabe su akan kurakuran ina ganin inda an kiyaye wannan dokokin ba zai zama to wani ba yara manyan gobe ne idan ya zama to yara mun nisantar da su daga masallaci muka ce sai sun girma za su rinka shiga suna karatu to za su ɗauki masallaci ba waje mai daraja sosai ba kun gane ai amma ya zama to sun san masallaci shine wurin da ya kamata su dumfara a cikin rayuwarsu gaba ɗaya su dumfara wajen sallah su dumfara wajen karatun qur'ani su dumfara wajen neman ilimi to tun suna ƙananan yara sun saba da wannan kun gane amma dai kamar yadda ya faɗa kada a buɗe kofa yara su mai da shi wajen surutu wajen wasa wajen hayaniya wajen yaga takardu da wasu abubuwa na datti a zuba a masallaci dole ne a ringa tsaftace masallacin dole a ringa sun sai kurakurai na'am to ba zan ce haka ba to ai shi wannan yaran suna zuwa sallah ne wayannan ba sun zo karatu ba ne an gari yaran sun zo sallah mai na koransu zamanin manzo ana shigar da yara yana shigar yana zuwa ma ya riƙe yarinya ma ya shigo da ita masallaci ko ka ga Hassan da Usaini sun bi shi har masallaci wani lokaci ma yana wani wanda ce to ai yaran da da ne yanzu ba ɗaya bane rashin jin zuba ba ɗaya bane duk ɗaya ne yara sunan su yara an gani zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah sai Hassan ya hau ya hau wuyan shi annabi ya daɗe bai dago daga sujada ba sai da annabi ya bari yaron ya hau ya daɗe ya dade yaron ya mora sosai sai yaron ya sauka da kanshi sannan sai dago daga bijira. sai bai suka ga abin da ya aikata sai manzo Allah ya nuna musu dalilin da ya yasa bai dago ba saboda Hassan ya hau bayansa ku gani kaga duk wannan yana nuna mana ashe yara na zuwa masallaci sannan ga mata suna zuwa da yara har yara suna kuka suna suna hayaniya annabi ya yi nufin ya da sallah sai ya rage saboda kukan wannan yara don baya so ya takura wa mamansu an gari a taƙaice dai zuwa masallacin yara yana da fa'ida idan ba su saba da sallah yanzu sai yaushe sai zaman zama to ba mai zuwa masallaci sai ya zo ba yara ce yara sun fara zuwa tun yanzu sun fara zuwa masallaci tun yanzu sun fara yin sallah da zarar sun girma da macen iyayen ba sun tura su sun saba yi an gani sai ya kokari a kwabe su wajen surutu muka fara shawara irin wannan yara kuskuren da ake wasu a tara yara wajen a kora su na ƙarshe a tara su waje ɗaya wajen su goma sha sai a kora su ƙarshe kaga an bada dama a yi ta ihu ana fada ana wayo ana kaza amma yara goma din nan kowanne sa sashi a cikin tsakiyar zaun ga babba a gefe ga babba shi yana tsakiya kowanne yaro yana tsakiya tsakiyar babba to da babban ne zai yi wasa to za ka ji masallacin it saboda ba abokin wasan shi bane a wajen amma ka sa shi ga abokin wasan shi dama ka ba shi dama ya wasa ya yi hayaniya to kuma an jarraba wannan insha Allah an samu nasara eh ومن ذلك رفع الصوت فيها ولو بالعلم daga cikin wannan akwai daga sauti a cikin masallaci ko da da ilimi ne huwa bid'atun makruha eh masallaci a rinka daga murya kenan irin malami yana karanta qur'ani mutane suna amsawa da karfi ko yana karanta hadisi mutane suna amsawa shi ake magana ba aka ce bid'a ne me saboda la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl ka jari da kuma libadin an ta ba ta'abata amalukum wa antum la tash'urun to irin da Umar yanzu ya ga wata rana wani mutum yana daga murya a masallacin manzo yace kai daga wanda gari ka zo sai ce na zo daga gari kaza yace wallahi da a ce kai dan dan birnin dan bali na Madina da sanawa bulala shin baka san Allah ya hana daga murya a bisa murya manzo ba kenan sai Umar ya dauka duk masallaci gaba daya in har mutum ya daga murya a cikin masallaci ya cancanci a mai bulala to amma daga murya da neman ilimi kamar yanzu ga malami na bayani yanzu karatun da malam ke ai murya ya daga to wannan daga muryan shi ma za a ce haramun to ya malam zai inda abin da ya shafi karatu ne kuma an daga murya ne don isar da saƙon ina ganin babu laifi an daga murya ne don saƙo ya kai ga al'umma su fahimci saƙon da ake so a isa musu babu laifi amma ya zama to an daga murya ne don wani harka na duniya an daga murya ne don wasanni ko abin da ya kama da wannan ana za mu ce akwai laifi an gani? na'am Allahumma illa an yakuna rafuhu bil ilmi tablil ya Allah sai dai in daga shi daga murya yau kun gani da ilimi ne dan isar da sako kaga mara ya riga ya gano wannan kuma ya rasko shi amin dalika qisatul qussas fiha daga cikin wannan akwai kissan masu kissa irin masu wa'azin turmin nan sai a zo masallaci ana ta kawo kissoshi kissoshi domin a samu abin duniya da shi wa huwa bid'atun makruha wannan bid'a ne makruha kisoshi irin wannan mafi yawa da ifai ne za a kawo kisoshi da ifai kisoshi isra'iliya kisoshi mawdu'ai masu daɗi amma ba su inganta ba kuma idan ana yawan sauraron kisosin su sai a dauka sun fi asalin malamai ilimi so da wa'azi ne kai abinda za ka ɗauko kisa guda ɗaya shi zai ɗauko kisa biyar kuna ga kisoshin daɗi sai ga yana wa'azi kowa yana sha'awan ya ci gaba da wa'azi kare ya dakata shi kuma asalin mai ilimin yana kiyayewa duk kisan da zai bayar sai ya inganta sai ga wa'azin shi ba zai kai wa'azin wancan daɗi ba to sai mutane su rinka karkata zuwa ga mai kisan in mai kisa zai yi wa'azi a faɗa kafara kai kuma da kake wa'azi tana binciken sahihi da da'izi sai ga wa'azinka ba zai yi daɗin wancan mai kisan ba sai a ɗauka ya fi ka ilimi ya fi ka sanin abin da yake ya fi ka wayewa to duk irin wannan yana faruwa a wajen wa'azi an gani tunda mutane su a wajen wa'azi da wajen karantarwa sun fi lura da mai murya ke wani ya fi ilimi wanda ba haka bane wani zaka ga ba shi da murya amma Allah ya zuba mishi ilimi bayanan da yake faɗa sai ga magana ne masu hikima masu kaza masu kaza masu kaza amma zai ga wanda bai da hankali zai ji fa'idantuwa yana jiran sai an yi ta kawo kisoshi da sauransu na'am zalika wa shara'u fiha daga cikin wannan akwai siye da siyarwa kaga shi kuma balarabe siyarwa da siye yake cewa shi kuma bahaushe siye da siyarwa huwa bid'atun makruha wato wannan bid'a ce makruha wa min zalika as-su'al fiha masallaci ya zama dandali siye da siyarwa ana ta ana ta ainihin ciniki ana karban kuɗi ana hurgawa aljihu a masallaci masallaci waje ne na bauta masallaci ba waje bane wanda ya kamata ya zama wajen ciniki rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah to kada mutane su yarda tijara fatauci ko kasuwanci ya shagaltar da su daga ambatan Allah ya zama to za mu haɗa a masallaci mu tauna yadda za mu yi ciniki mu tauna yadda za mu samu kuɗi kuskure ne sai dai mu tattauna yadda za mu ambaci Allah subhanahu wata'ala yi wani hadisi eh ga mutum wanda yake siye da siyarwa ba za ce la arbaha lahu tijaratak kada Allah ya sanya riba ga kasuwancinka rannan na yi wani mamaki na ɗauka yanzu lokaci ya wuce da za a ɗauki za ka wuce giya masallaci wala ce daga wata mata ta zo a firgice don Allah jama'a ku taimake ni don Allah a ciki samun a masallaci kafin a yi sallah ko bayan sallah ya ta shi eh, ana neman ta. wala abin ya bani mamaki shi wannan dama ba a daina yin shi ba ta zo tana neman a yi amfani da masallaci a bada cigiyan ƙasa da ta ɓace to shi ma maganar wannan masallaci galiba za ka wasu zauna suna tattauna harka na duniya a ciki a yi ta surutu ana dariya ko ana kaza to duk wanda bai dace ba da masallaci an gane ku eh min zalika su'al fiha wa huwa bid'atun daga cikin wannan roƙo a cikin masallaci roƙo a ce makaruha shi ma an gane da zarar an ga wani yazo zai yi roƙo a hana shi masallaci ba wajen roƙo bane ya fita waje je ya roƙo hmm. na'am na'am <laughs> to ai su nasu suna kama hujja wannan ne? za kama hujja shi suna kama hujja shi? gaskiya kam ina kullum biya da mu da su gaba dai muna ciki duka muna sa shi fada su ma suna sawa su ba yanzu fara koyi da mu ne ma gaba daya cikin duk abubuwan za ga yan bidiya yanzu suna kokari su koyi da mu yanzu kusan mata yanzu suna sanya hijabi yadda mata yanzu ke sanya kai har da ma sai ga mata yan biriya suna sanya hijabi da niƙabi a islamiyoyin su ma in za su je unguwa ma in dai kana magana wai da hijabi za ka gane ahalu suna yanzu a Kaduna kana wahala ne su ma sun dan fara wayewa sannan masallatan su ma yanzu gyara kirki su sa tight su sa ainihin kafin bai tsada su ma sai sun fara yi wanda da a can masallatan su na cike da ainihin kura da kazanta ba a gyara shi to yanzu gyara shi ake tsaf an gani? Hmm. Eh? sun fara yi ko? sannan karatu tsakanin magariba da isha su ma sun waye akan wani yanzu sai dai malaman da za su yi ne suke da karanci a nasu a gane za ga suna karatu magariba da isha su ma sun bata rai suna yi eh karatu ko ta ce ɗin ha so eh to hankali hankali za a zuwa insha Allah za a ga abubuwa na ta ƙara samun sauki abubuwan da suke faɗa da shi da za a daina na'am usul Allah Bismillahir Rahmanir Rahim Bismillahir al al al wanda ake yanke hukunci a gare shi mahkum alai, wanda ake yanke hukunci a gare shi waye shi shine mukallaf allazi ta'allaka hukumu shari bi fi'li wanda hukuncin mai shari'a ya rataya da mai da aikin sa hukuncin mai shari'a shine Allah ya rataya da aikin sa wa yushtaratu fil mukallaf li sihhati taklifihi shar'an shar'an an sharɗanta ga mukallaf ga ingancin takalifin shi ga shari'a kafin a kallafa mai wani abu na shari'a akwai sharɗa guda biyu ahaduhuma an yakuna qadiran ala fani dalil at-taklif na farko ya zamanto yana da iko akan fahimtar dalilin taklifi yana fahimtar taklifi na ce mai waƙi musalata wa atu zakata ya san abin da ake nufi da sallah ya san abin da ake nufi da zakka ya san abin da ake so ya aikata ya yakuna kona istiba'ati ya fahimtar nususan kanuniya? ya zamanto cikin ikonsa ya fahimci nassosi na na ainihin tsarin mulki allati yukallafu biha min alquran wa wato mulki tsarin mulki da ake kallafa masa daga cikin qur'ani da sunna yana fahimta bi nafsihi da kanshi aw bil ko yana fahimta ta hanyar wani tsari shi akan makalla wani Allah ke nidi yawan bayani da anna man lam yastati fama dalil taklif domin duk wanda ba shi da ikon fahimtar dalili na taklifi baya yiwuwa a gare shi wato ya bi umarnin abin da aka kallafa masa wala yattaji qasduhu wato wala yattaji qasduhu ilayhi sannan manufofinsa ba za su iya dumfaran wannan ba za su fuskanci wannan abu ba tunda baya ganewa wanda ya gane shi zai fuskanci abu wal qudratu ala fahmi adillati at-taqlidi inma tatahaqqaqu bil aql wato iko akan fahimtar dalilai na taklidi suna tabbata ne da hankali in ba hankali ba yadda za a fahimci dalili na taklifi wannan shi zai nuna muku dalilin da yasa musulunci yake faɗa sosai da shaye-shayen wiwi shaye-shayen kodin shaye-shayen kocin duk wani abu wanda zai kusa da hankali musulunci ke faɗa da shi saboda in babu hankalin nan babu takalifi ne duk wani abu turo manzannin da Allah ya yi masu hankali ya ga turowa ko duk wani abu na tauhidi da sallah da azumi da zakka da aikin haji in babu hankali ba zai yiwu ba a gani to sai zamanto mutane kuma suna aikata abin da zai bata musu hankali sai shari'a ta fito tana yaƙi da duk wannan abin da zai bata hankulan mutane kun fahimta ai su daga hankali shine model taklif na'am wa bi qawli nusus allati yuqallabu biha al-uqala fi mutanawil uqulihi da kuma kasancewa nasoshin da ake kallafawa masu hankali shi yana cikin mutanawil uqulihi yana daga cikin abin da hankulansu za su iya ɗauka na'am Yauwa, wato su na iya ɗaukan fahimtanta in aka ce waƙi musalata ya zama su na iya ɗauka suna gane me ake nufi da waƙi musalata wa atu zakata inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu wa sallimu taslima ya zama suna gane wannan maganar da aka musu taklifi da shi na bi annal aqala huwa alati faham wal domin hankali shine kayan aiki na fahimta da idraki وبه تتوجه الإرادة إلى الامتثال ده شيء ainihin irada ke fuskanta zuwa gaban umarni irada yana fuskanta zuwa gaban umarni walamma kana al-aql amran khafiyan lokacin da ya kasance hankali al'amari ne boyayye la yudraku bil shid aw zahir ba a riska da gani na ido wato gani na zahiri wato hissi na zahiri a ce a taba shi da hannu ko ido ya ganshi ko kuma kafa ya taka shi ko kunne ya ji shi ko hanci ya zunzuna shi duk dai wa'annan hisu na zahiri baya raskan hankali a ce an ga hankali gashi nan tsafiri ربط الشارع التقييم بأمر ظاهر يدرك shi sai mai shari'a ya alakanta ainihin takalifi da al'amari na zahiri wanda ake riska da wannan his kamar gani na ido ko tabawa wanda wannan shi ne inda ake tunanin samun hankali wato gani na ido shi ne balaga da zarar mutum ya balaga balaga shi ne ake tunanin hankali ya hankali ya nuna ko balaga shi ne na tulakal balaga shi ne inda ake tunanin a samu hankali a wajen waman balaga al min gairi an tawhara hara a arabu halal duk wanda ya kai matsayin alhulm balagal hulm ya kai matakin mafarki ba tare da wasu a arad na aibi wasu wasu abubuwan da suke bijirowa na aibi sun bayyana bai kowa da karfin shi na hankali ba kalla to hakika iko akan a kallafa mishi ya cika yanzu mataki ya kai wanda ya kamata a ce an kallafa mishi kun gane wannan ko ya balaga ko ba ga wani abu wanda wanda ya zama to ya bata mai hankali ba to sai to alhamdulillah ya kai mataki a mai taklifi yanzu eh to so da an rataye ainihin abin da taklifi ne wa السلام نعم na'am shine bayanin bid'i zuwa da abinci cikin masallaci ana ci wato ya danganta misali kamar a haɗa walima a masallaci ya halatta za a iya zuwa a gaito walima a ci a cikin masallaci amma an ci shi a yi cikin natsuwa a share masallacin a gyara ta annan a fita inda annabi ya umarni a gina masallaci a sa turare sannan kuma a tsaftace shi Ku hmm? za ka gama cin abinci a amma ya zama to duk sanda zanci abinci kawai zan zo masallaci to wannan ne abin da yake babu wanda zai yadda da wannan na'am zai iya haraka inda an yi salama ne za a yi ba wai ana cikin sallah a ɗauke shi ba ina ga babu lafiya eh na'am shugaban na baka kaga waje ne don dalili ga shi na dama mutane da yawa sun zo da tsoron an gida da sallah wato mutane su zauna su ci abinci wannan wannan babu laifi a cikin wannan ya ɗauke ba kuma akwai mutane masu jima ga abin sosai a gyara wajen wanda babu da eh eh baki suna da yawa sosai na'am wa alaikum salam alamomi na ainihin aibi su bayyana a gare shi gashi ya balaga amma kwakwalwar bi shi gashi yana ta yin wasu abubuwa na wauta kaga alama na aibi ya bayyana ya zo babu takalifi ke da zai da hankali eh shafa kamar shafan aljini zai shiga wale da gaske don aljini shafin shi ba hankalin بسم الله الرحمن الرحيم بسم وبذلك يتربى لكل فعل هو فرض كفاية قوم وبذلك يتلبى لكل فئل هو فرد كفاية أو يتلبى قومه لفعل متاني سكن يتربية دواني أيكي ونشي فرد كفاية لأنه سير سير أولا في طريق مشترك domin shi farar da kifaya tafiya ne a matakin farko a cikin hanya na tarayya hanya ne wanda kowa da kowa ya yi tarayya a kai sai a samu wasu su ɗauke ma wasu duka mun yi tarayya gaba ɗaya kan sallan gawa dan uwan musulmi ya rasu ya zama wajibi gare a tabbatar an mai dalla an ji an birne shi kaga abu ne na tarayya Kama saboda wahalar da ke cikin abin a ce kowa da kowa sai ya ji to sai a samu wasu su dauki sai su yi sallan gawa mu kuma muna can wani gari ko muna can muna wasu harkoki wanda ba zai ba mu dama mu zo nan ba ha fa haisu waqafa as-sa'iru wa ajaza an as-sayr to duk sanda mai tafiya ya tsaya ya gajiya daga tafiya faƙari wa ƙafa fi martabatin muhtajin ilaiha to haƙiƙa ya tsaya cikin wata martaba wanda ana buƙatar martaba ɗin a dungula ana buƙata kenan in an samu wasu ɗauke ba shikenan a dungula ana buƙatar kowa da kowa ya yi to tun da ba zai yi kowa da kowa ya yi ba akwai mushakka kaga sai sai wani ya ɗauke wani kuma shi ma ya ce ɗauke wani abu وإن كانت به قوة زادت في السير إلى أن يصل إلى أقصى الغايات إذا يرى لقلبي sai ya ƙara cikin tafiyan har ya sadu zuwa ga can mafi mafi makuriya mafi kuriya na ainihin gaya a cikin farillai na kifaya mu a ahwalud duniya wa a'malul akhirah da wannan ne halayen duniya ke tsayuwa da kuma ayyukan lahira farar kifaya inda babu shi to za a wahala an ce kai da mara lafiya haƙƙin musulmi akan musulmi ne akwai mara lafiya a Kaduna akwai mara lafiya a Kano akwai mara lafiya a Sokoto akwai mara lafiya a Saudiya akwai a Iraki kuma duk musulmi don uwanmu ne idan muka ji labarin mara lafiya a saudiya yanzu a zami sai a biya kudin jirgi a ji yan kaduna suna can to mun je can wajen kuma sai aka kai mana cewa nan ma akwai marasa lafiya da yawa ya za mu yi sai mu dawo muna dawowa sai aka ce mana kano ma akwai marasa lafiya aka ce mana gashin ƙasar siriya nan bom ya tashi an kashe mutane da yawa ba su lafiya a ce a gaida su to rayuwar mu kenan zai kare a kan bi kan gaida mara lafiya ba mu da wani aiki sai wannan kuma abu ne wanda ba za mu iya ba ba mu da iko mana za mu za mu ta wannan yawuce yawucen to shi farko kifaya galiban haka ne abu ne wanda an ce za a za mu yi shi zai zama to mun tare akan wani abu wanda ba za mu iya shiga an gano wannan to shi yasa sai shari'a ta ce to idan wani yayi ya dauke ma wani akan shi a ce kowa da kowa sai ya zama injiniya abu ne wanda ba zai yiwu ba kwakwalwar kowa ba ɗaya ba ne kowa da kowa sai ya zama malamin hadisi kowa sai ya zama hadis zai yi to kaga abu ne wanda ya fi karfin mu amma ka samu wasu sun je sun karanci injiniyarin, sun karanci ilimin hadisi sun zama hadisun a nan sai su dauke mana mu kuma sai mu je mu duba abin da iko muke iyawa sai mu dauke mu wasu mutane to da haka ne ake rayuwa eh na. Ehm, fa tattara an na tarakki fi talab kifaya kai kana gani cewa lallai hawa wajen neman kifaya laysa ala tartibin wahid ba wancan tartibi ɗaya bane wala huwa ala al'amma bi itlaq kuma shi ba yana kan kowa da kowa bane saki ba kai kowa sai yayi wala huwa ala al-ba'd bi kuma ba yana kan sashe bane mutlakan ba za mu cewa wai ya takaita kowa da kowa sai yayi bane ko ba za mu ce ya takaita ga wasu bane an wanda za nuna wa ne kawai dole shi zai yi na ba a ware kowa ba wala min haythu al-maqasid dun ba wai ana neman shi ta bangaren manufa ba ne banda wasila ko kuma bangaren wasila banda makasin a'a balla ya sahu ayyun ayyun garafi nazarun wahid kai baya inganta a duba a dube shi dubi daya hatta yufsal bi nahwi min at-tafsir har a mai tafsiri da wani irin nau'i na tafsiri bal wa yuzau fi ahli al-islam sai a rarraba shi ga ma'abota musulunci ya misali irin wannan ce wani ne ya waje bai kaza wani ya waje a wani ba za a ayyana kowa ba amma duk sanda abin ya taso mai iko kawai je ya zartar da shi wa illa man dabata alqawl fi wajhin min alwujuh in ba haka ba to magana ba zai tsaro a gare shi ba ta fuska daga cikin fuskoki in za a ta ayyana mutane za ga lokaci wanda ka ayyana bai da iko a wani lokaci a wani lokaci ولهذا يتبين أن تحقيق الفروض kifaiya wajiban alayhi da wannan da yake bayyana cewa lalle tabbatar da furudul kifaya wato wajibi ne ga kowa furudul kifaya asalin shi wajibi ne ga kowa sai an samu wasu dauki wa kullun bi kadari ma tahayya'u lahu qudratu wani gurgurdan abin da ikon shi ya tana da masani fal qadiru alayhi an yakuma bil fi'l bil amal bil fi'l mai iko a gare shi shine ya tsayu wato ga mai iko a gare shi ya zama wajibi ya tsayu da aikin وغير القادر عليه أن يمكن أن يمكن القادر وأن باش يكو أن يمكن القادر يبقى من يكو داما تاني منيني wato garin gaba daya ba mu da ɗaliban ilimi kaga al'aida dukan mu ilimi to tunda ba mu da shi sai mu nan sai wasu daga cikin mu wanda muke ganin ba za mu iya zama ɗalibai ba amma za mu iya dafawa a samu ɗalibai sai mu yi amfani da ikonmu. mu kashe ko nawa ne don mu tura wasu su yi karatu su dawo su karanta da mu kaga mu ba mu iya ɗauke wani abu ba amma mun ba mai iko dama ya je yi shi ne irin abin da gwamnati ke yi na ainihin ɗaukar scholarship na wasu ko ta ɗauki scholarship ta biya kuɗi a je a karanci kwamfuta a je a karanci wani fanni na ilimi a dawo domin a karantar da ainihin mutanen gari bizalika ya kunu ta haƙuƙul amal qad waqa'a min al-jami' fi jumla to anan sai ya zama to tabbatan aikin ya auku daga duka a dunkule tunda ni da ban yi ba na taimaka ma wanda yayi na dafa mishi ko a dunkule kenan dukan muka yi wa tasduqu kalimatu jamaluddin jamaluddin al-muhall al-hali al-hali wato kalman jamaluddin al-hali ya tabbata min anna man lam yakun bil fi'l faqad qama bihi bi qiyam ghairi cewa wanda bai tsayu da aiki ba to hakika ya tsayu yu'addu khariqama jiji na ya mi gairi bi hada to za a lissafa shi ya tsayu da wannan aikin da tsayuwan sa da aikin sa ai kaga taimaka mai aiki ya tabbata shikenan kai ba ka kai aiki ne eh na'am na'am Eh. ba yi sallan ba eh, eh to an yi laifi sai a samu wasu yan wuyu ya ce ga duk da mata sallah sun yan wuyu su ma ganin ita ma su masu su bi ta imani za a aiki abinda da sai a ɗan basu wannan kuɗi haka a ce ku zo mana sai a dan basu a ce shi nan ku je ku ɗan ci a ci abinci da Allah ku zo ku ɗan yi mata sallah ce a cikin waye dan shek a cikin wanda ke da dan ustaz ustaz na ko ana yanzu ana samun yan gurin ba ustazai ba musulma ce a ƙa'ida ya kamata a yi matan sallah saboda tahziri wato abin yana da amfani saboda tahziri ki san cewa ba in kin mutu in kina irin wannan rayuwa ba ki tuba ba za ki mutu a wulakance ne to irin wannan kila ya sa ta tuba amma ko da na kirkin sun yi sallah babu laifi an gane su daga cikin aqidan ahlus sunna tausaya wa masu sabo da yan bid'a ahlus sunna masu tausayi ne to za a iya sanya mutane na ƙasa ƙasa su yi sallah din saboda a gargaduwar su kasa ƙara aikatawa gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah amma da limamin unguwar zai zo ya yi sallar don kara abin da musulmi ba tare da an mai sallah ba babu laifi a kai kun gani manzo sallah sallan wani lokaci ya ga idan mutum ya mutu ana bin shi bashi ko ya mutu ya kashe kanshi sai annabi ya yin sallan amma zai ce sallu ala sahibikum to ai wanda suka yi sallan ba na banza bane ya ce sallu ala sahibikum abubakar na ciki abubakar zai iya yin sallan umar zai iya yin sallan usman zai iya duk mutane kirki ne a gani amma akan janye ne saboda tahziri eh na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa qad tadkhulu ala ba'dha ta'u ta'anis haqiqa ta'u ta'anis zai kan shiga ga sashen ta kalmazanna kaman mazanna kaga ta'u ya shiga wal maqbara da maqbara ta'u ya shiga wal mashraqa da mashraqa wa shadda al mashraqa wal mashruqa wal maghruba ya zama shazi a yanzu kamar wani maf'ul mashruqa da maghruba mai kuma mashriqa da maghriba wa mimman zada ala sulasi wato na'am daga cikin abin da ya karu kan sulasi kasmul maf'ul kamar ismul maf'ul kal mudkhal kamar a ce mudkhal adkhala yudkhilu mudkhal ko adkhala yudkhilu a yudkhalu mudkhal kaga wannan wato ismin maf'ul ne na wanda ya karu kan sulasi wal muqam da muqam wa idza kasura shay'u bil makan idan abu ya yawaita a waje ila fihi sai a sashi akan ma wani maf'ala in abu ya yawaita daga sulasi mujarrad fa yu'alu ardun masba'a wato ƙasa mai yawan zakoki wa ma wa ma'asada da ƙasa mai yawan mai yawan zakoki har ila yau ma'asada wa maz'aba da ƙasa mai yawan zi'ib mai yawan kirkici ta ce ba kaga ya zo ba kan ma wurin asali iso maf'ul ba na sulasi ya kamata ya zo ala wazani maf'ul amma sai gashi ya zo akan ma'aunin mas'ala eh wa mabdaha da kuma wato mabdaha da mabasa baɗa. ya kamata ce madbakha ko madafa dan ce mabdaka. madafa wajen dafa abu da mafsa'a da wajen abinan ya sunan shi wajen nika abu ba fa'a wani ba na sinu bane wajen nika abu wajen da ake sheka wajen da ake miƙe abu yi laushi wa an masu mul'ala ko kuma ma yu'alaju bihi al-fa'il al-maf'ula shi mul'ala shi ne abin da ake fail al abin da fa'il ke gogayya da mafula shi fa'il ke gogayya da maf'ul da shi misalin sulil asari ilai saboda saduwar tasiri zuwa gare shi bai jibu ala misali mif'alin yana zuwa kan ma'aunin misali mif'alin mif'alatin ko mif'alin mijilabin, wa mijlabatin wa mif kama ce mijlabin da mitsahatin wa miftahin wa misfa da misfa wa qalu mirqa alaman ala wato suna cewa mirka akan wannan wato abinda ake hawa a shi matakala matakala ko suna na na aiki yayi ana takawa a hau gida da shi wa man fataha lima aradil makan idan yayi fataha mimun to yana nufin makan ne marka wa shazza mudhun ya zama shazi mudhun abun abun abun abun nika abun abun yin sa mai abun yin mai da shi wa musudun abun digawa ko abun durawa wa mudukun da abin nikawa ko me kuwa ce midaqqun midadun midhanun sai zama sai aka mai shi mudhunun a mudukun mudhunun to wannan shazi ne shi wa mulkulun da mulkhulun abin abin wa rariya wa mukulatun da abin kwalli wa muhrubatun da da da abin motsar da abu abin da ake motsar da abu a gare shi zumumatul mim a sa mai don magami ga da da waje a midakun wa midakatun alal kiyar ya zo in ma a ce midakun ko a ce midakatun wannan ne kai shi ne kaida dama hmm. na'am Wacce ala Na'am. abin eh? abin dura ku بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال اللكنوي نعم قال اللكنوي سنأتي إمام اللكنوي يتي ولقد ألف ألفت لإثبات وضع هذا الحديث وألفت لإثبات وضع هذا الحديث hakika na wallafa littafi don tabbatar da kirkiro wannan hadisin allazi yujadu fi kutubil irwa wanda ake samu a cikin littafan wuridi eh abubuwan da ake samu cikin littafan wuridi da ainihin wazifa wazifa da su ba yake da lafuzza mabambanta tasarat mutawwala akwai wasu takaitattu akwai wasu abin tsawaitawa bidalail al-aqliyah wa da dalilai na hankali da kuma dalilai na nassi ulli fakke nago hakika an an wallafa don tabbatar da wayannan abubuwa na wallafa na kirkiro hadisi risalatu musamma ullifat hakika an rubuta risala wanda ake kira allaftu kenan da na wallafa risala wanda ake kiran shi radawul ikhwan am al muhdathat in akhir ukhra akhir jum'at ramadan ko fi muhdathat akhir jum'at ramadan na wallafa littafi awatar da yan uwa daga ainihin bid'a na ƙarshen juma'a na ramadan وأدرجت فيها فوائد تنشط بها a نا نا ندي نا شجر أشكنتا فائدوجي دكين نشاط أنت دقوا الوالي إتا وتزجي إليها na karkata na كركتا أنا سورا روزوا غريتا فلتطالع فلتطالع to aje a yi mudala a ji za a ga wannan bayani fa inna ha nafisa lalle tana da tsada sosai tana da muhimmanci abin da aka wallafa din a cikin cikin sha'ani eh, wato mai madaukakin sha'ani qultum horo da mai suna al-hadith babu. fi kutub al ah, Sai sai ce zuwan irin wannan hadisi na barna a cikin littafan Yin suke da suke istiqata biha fiha yana daga cikin abin da ke kayar da aminci zan mutane ba za su amince ma abin da ke cikin littafin ba bima fiha min al-ahadith allati la ya'zunaha ila kitabin mu'tabar min kutubin al-hadith wato zai zamanto ya kayar da fika a cikinsa daga cikin hadisai wanda la ya zuna ha ila kitabin mutabar wanda ba sa danganta ta zuwa ga littafi bin lura daga cikin littafan hadisi ba za su gaya ma cewa wannan hadisin yana cikin bukari ko yana cikin musulun ba kawai za su kawo hadisi ka rasa inda aka samu hadisin kaga irin wannan akwai matsala وفي كلام علي القاري إشارة إلى هذا المعنى أتكلم مجانا علي القاري akwai ishara zuwa ga wannan ma'ana din wajibu alal muslim ay ya'khudha al hadith an ahlihi yau abin da yake wajibi akan musulmi ya karba hadisi daga ahalin hadisin al muqtadin wanda yake sun kebanta da wannan ilimi sun goge akan wannan fanni wa qadiman qalu wato sun dade suna cewa ajradi ya aji mutanen maka su suka fi sanin ainihin sasanninta wa sahibul dari ajra bima fiha sannan ma abocin gida shi yafi kowa sanin abin da ke cikin gida ɗin, ko ba ka ba to malaman hadisi su suka fi sanin abin da ya shafi hadisin annabi su ya kamata a ringa tambaya kan hadisi masha Allah masha Allah kana سبحانك اللهم وبحمدك ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu